suka taru domin bikin birna gawas marigayi Andrew Knock wanda ya mutu a ranar 21 ga watan Nuwamba shekara 2017 bayan ya yi fama da 'yar gajeruwar rashin lafiya. Reverend Gideon Fara Malam ne ya gudanar da wa'azi kafin birna gawar inda ya ja hankalin al'umma a kan rika tuna mutuwa a koda yaushe tare da kyautata wa al'umma. Gwamnatin jihar Kaduna dai tun da farko ta gudanar da wani taro domin girmama mamacin inda gwamna Erufai ya jajanta wa iyalansa yayin da da ya ce zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa har zuwa matakin farfesa. Yan Rufai ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar Kaduna da ƙasa baki ɗaya sun yi rashin wani jigo wanda a ko da yaushe burinsa bai wuce yadda ƙasa da al'umma za ta ci gaba ba. A nashi ɓangaren mataimakin gwamnan jihar Kaduna ma ya nuna jimaminsa da mutuwar Andrew Farfesa Andrew shi ne baƙin fata na farko a ɓangaren masana kimiyya da fasaha wanda ya gudanar da bincike kuma ya gano maganin ƙudan tsando. Ya mutu ya bar matarsa ɗaya da É, é, é o cu.